rike ta wannan ban waya ta tun da ba ta haka bace to gashi ina ce dama da kayan na aka kaki eh. to je ina sake ki what Wa ka saka? Ke na sake ki. Ni? Eh. Ai ko ban saku ba. Na rantse da Allah ke saku. Wallahi ban saku ba. Ni za ki rena wa hankali. Ban saku ba. Duk abin da za a Ki ce ban daki, ki ce daki, ki ce ban daki, ki ce daki. Gaba ɗaya ki juya. Ban saku ba sai ka fita ka bar ni a gidan. Wallahi ba ki kara shiga ɗakin nan. Ban saku ba. Kamar Ina jin tafiyar nan zama da zan yi a mota. Allah ya kai ki lafiya kuma ya damun da ke lafiya. Ya na kin kiwo fanka kuma? To ana samun wuta ne mai gida, ai ba samun wuta. Ka ga dole in tafi da fanka gashi yanzu ana zafi. Allah sarki. To abin da nake so da ke, da Allah ki ba Allah sai ki kammala abin da baki. Dan ragowa kwanakin ma in kina neman ƙari kin bugon waya. Mm. In kwana ɗaya ne biyu ne wanda ki yi a kaki gaggawa ki gaggawa dukkanin gaggawa da kike gani aikin ɗan ne. <laughs> da ko gora ta kake yi ban sani ba daga zarar zan tafi in yi sati ɗaya ko kwana biyar shi ke nika ce min in kar a'a ba fa haka ne a tsaya faɗa min gaskiya to in kika gora ta kake ko menene ki kwana uku ma ya ci <laughs> yawwa a gaida hanya madalla ah. to fa Allah ya taimake ni yau ai sai 'yan kwaita baby ina matar gidan a ai ba za ki ji shi kwantar da hankali kin san ni in daga dama kamar canji kamar yan wasa kai ka ce yau kan mun samu kanmu a ai ta je ina ne wannan garin da ake cewa Nijar kawai su da fike na eh. a yau mun samu kanmu mu kulli bude mana to baby eh. ka shigo to bari ni ce kewa kamar ya niwa mai gidan mana matar gidan ce what kaga na dawo ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru motar ce ta lalace ko kuma azidan kuka yi mm, mm, mantuwa ne ya ce bari in dawo dakata kwantar da hankali a'a tsaya mana tsaya sauke kayan sauke mana a ah, me kika manta sirri ne wannan in za ka bari bari mu shiga ɗaukar yanzu a ah, tsaya kin san duk mutumin da zai yi tafiya eh. ya daura a zuciyarsa cewa zai yi tafiya har yi addu'a hawa mota yi addu'a fita daga cikin gida eh. to bai kamata a ce idan yi karaman mantuwa ya koma cikin ɗaki to kuɗin mota na na manta shi zan ɗauka nawa ne to ki ga yamma da nawa ka ba ni hanyar shiga ban shiga dakata dakata ba dai dubu ishirin ba ne ba na account din wannan tura miki wasu na yi amfani da wa'annan what What? Yawwa sai shiga. Ina <sighs> lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, me faru? kaga ina tsarabin da na siya jiya a kasuwa na gani to suna manta suna kan firij suna kan firij mm, a bari ɗan komi kin ga na ko fahimta ma da kika dabi ki sallama ba kin san duk wanda ya fita ina tsine mai ake yi idan bai sallama ba ko ki koma ki sallama yake shiga ki ɗauko abin da zaki ɗauko ko ba ki sallama a'a ban ji ba wallahi ban ma ji ba yau ɗauki kayan nan zai ki sallama

dakata dakata ina za ki fitsari ɗauko tsara abin da za ki ɗauko tukun fitsari a tsaya sallamar da kika yi ta shiga ɗaki ce wallahi kin yi ta ban ɗaki na rantse da Allah yakin yi sallama shiga ban ɗaki wanda ki koma kowa ki sallama shiga ban ɗaki sai ki shiga kammala wannan muryar ban daki za ta shiga ci koma ci wa salam na ma bude miki kofar ni ma na tsaya tsaya tsaya ina jakar daki ta jakar rike ta rike wannan ban waya ka tun da ba ta aka bace to gashi ina ce dama da kayan na aka kai eh. to je ina sake ki what wa ka saka ke na sake ki ni eh ai ko ban saku ba na rantse da Allah ke wallahi ban saku ba ni zaki rika rena wa hankali ban saku ba duk abin da za a ce ban daki ki ce daki ki ce ban daki ki ce daki gaba ɗaya ki juya ban saku ba sai ka fita ka bar ni a gidan wallahi ba ki kare shiga dakin nan

to ana samun wuta ne mai gida ai ba a samun wuta Ka ga dole in tafi da fanka gashi yanzu ana zafi Allah sarki to abin da nake so da ki da Allah ki ba Allah sai ki kammala abin da baki dan ragowa kwanakin ma in kina neman ƙari kin mugun waya in kwana ɗaya ne biyu ne wanda ki yi a kaki gaggawa ki gagagagagaga dukkanin gaggawa da kike gani aikin shi ɗan ne da <laughs> ko rana kake yi ban sani ba daga zarar zan tafi in yi sati ɗaya ko kwana biyar shi ke ka ce min wa ikar a'a ba fa haka ne a tsaya faɗa mun gaskiya to in kika ko rata kake ko menene ki kwana uku ma ya ci <laughs> yawwa a gaida hanya madalla ah. to ba Allah ya ce ke yau ai sai yar kwaita wallahi kake yanka ko tsaya Baby, ah, ko ina matar gidan? Aha, ai kuwa ke yi ki kwantar da hankali. Kin san ni in na ga dama kamar canji kamar 'yan wasa aka yi. Ka ce yau kan mun samu kanmu. Ah, ai ta je ina ne wannan garin da ake cewa Nijar. Kawai su da fike na. Eh. A yau mun samu kanmu. Na mu kulli, bude mana. To, baby, eh. ka shigo. To, bari zan tara zan wai ni ce kewa kamar ya niwa mai gidan mana matar gidan ce kaga na dawo ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru mota ce ta lalace ko kuma azdan kuka yi mantuwa ne yace bari in dawo dakata kwantar da hankali a ah, tsaya mana tsaya sauke kayan sauke mana Ah, me kika manta sirri ne wannan in za ka bari bari mu shiga daukar yanzu Ah, tsaya haki. kin san duk mutumin da zai yi tafiya eh. ya daura a zuciyarsa cewa zai yi tafiya har yi adda hawa mota yi adda fita daga cikin gida eh. to bai kamata a ce dan yi karaman mantuwa ya koma cikin ɗaki to kudin mota na na manta shi zan dauka nawa ne ah, to ki ga yamma nawa ne ka ba ni hanyar shiga kun shiga dakata dakata ba dai dubu ishirin ba ce kuɗin mota ka da samun akawun da na yi amfani da ɗaya mafi yadda mana sai kuma za ki ɗan ƙara wani ke ce mana dakata ba dai dubu ishirin ba ne ba na akawun ɗin wannan tura miki wasu na yi amfani da wa'annan to ya shiga aikin san akan ɗan ƙaramin abu in kai mantuwa bai kamata a ce ka komo gida ba yawwa da hanya yaya ga zaki a dauki jakar da Allah dauki jakar mu je rakai mu je rakai to kinga ok dan da ba ban sa mai karke ka dora ba dai dubu ishirin ba ne? sa a kawo yawwa sai shiga ina da ina me faru kaga ina abin da na sayi a kasuwa na gane to manta suna kan fridge suna kan fridge a mm, bari san komai ah, kin ga na ko fahimta ma da kika da ki sallama ba kin san duk wanda ya fita idawo tsine mai ake yi idan bai sallama ba ko ki koma ki sallama yake shiga ki dauko abin da zaki dauko ko ba ki sallama a'a ban ji ba wallahi ban ma ji ba yau dauki kayan nan zai ki sallama zuwa sha ta uku wa alaikar salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu ba ka ce ban yi sallama ba eh yanzu yi sallama nake ci eh? dakata dakata ina za ki fitsari ɗauko tsari abin da za ki ɗauko tukun fitsari a tsaya sallamar da kika yi ta shiga ɗaki ce wallahi kin yi ta ban ɗaki na rantse da Allah ya yi sallama shiga ban ɗaki wanda ki koma koma ki sallama shiga ban ɗaki sai ki shiga kammala je ki sallama shiga za ki koma can da

Wa ka saka? Ke na sake ki. Ni? Eh. Ai ko ban saku ba. Na rantse da Allah ke Wallahi ban saku ba. Ni za ki rika rena wa hankali. Ban saku ba. Duk abin da za a yi. Ki ce ban ɗaki, ki ce ɗaki, ki ce ban ɗaki, ki ce ɗaki. Gaba ɗaya ki juya. Ban saku ba sai ki ka bar ni a gidan. Wallahi ba ki ƙara shiga ɗakin nan. Ban saku ba. Ban saku ba. Kamar ka kana ture ka. Ka bani hanya. Ba fa za ki ƙara shiga ɗakin.